This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 12 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Maryam da kanin labarai. To sakatare janar ɗan ƙungiyar ƙasashen larabawa ya yi watsi da duk wani ƙuduri na ta da Falasɗinawa daga zirin Gaza. A yau Laraba jami'an Ukraine sun faɗi cewa sojojin Rasha sun kaddamar da hare-hare a cikin dare da suka hada da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki fiye da 120. Ƙasashe 27 na ƙungiyar EU da Canada sun ƙudiri aniyar yin adawa da matakin shugaban Amurka Donald Trump na sanya harajin kashi 25 cikin 100 akan kan ƙarahuna da dalma da ake shigowa da su Amurka. Kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ta kira wani babban taro na ƙasa. To ko me wasu 'yan ƙasar ke cewa? Kamata a mutunta 'yan ƙasar Nijar a masu adalci kuma a yi abu a tsakani da Allah kuma a mai da bukatar ƙasa gaba da kowace bukata ta kowane ne. Sannan za ku ji cewa masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Ghana sun fara tsokaci kan rahoton kungiyar transparency international kan cin hanci da rashawa na cpi na 2024 da ya nuna kasar ta samu koma baya kuma shakka babu cikin government institutions da waɗanda aka ba su amanan uh, public press wato su doki su duba al'amuran garin su bari tattalin arzikin ya dawwama sun fail brutally Sai kuma shirin zamantakewa da Zainab Babaji ke gabatarwa inda a wannan makon shirin ya tattauna da masu aikin wanzar da zaman lafiya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren janar ɗan ƙungiyar ƙasashen Larabawa Ahmed Abdul Gaid ya yi watsi da duk wani ƙuduri na tada Falasɗinawa daga zirin Gaza. A yau Laraba yana mai cewa ba za ta saɓu ba a sauya wa Falasɗinawan matsugunni. Abdulgate ya faɗa a taron kolin gwamnatocin ƙasashen duniya cewa ƙudurin shugaban Amurka Donald Trump na kwashe Falasɗina kusan miliyan biyu daga yankin Gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita zai jefa yankin cikin yanayin rikice-rikice wanda zai yi mummunan tasiri ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin. ba matakin da ƙasashen larabawa za su amince da shi ba ne bayan da suka kwashe shekaru ɗari suna watsi da shi a cewar abdulgate sarki abdallah na biyu na jordan ya ce bayan tattaunawarsa da trump a jiya talata ya nanata matsayar kasarsa a kan kin amincewa da ta da falasdinawa daga gaza da yankin yamma da kogin jordan A yau Laraba jami'an Ukraine sun faɗi cewa sojojin Rasha sun kaddamar da hare-hare a cikin dare da suka hada da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki fiye da 120 inda suka yi sanadin kisan akalla mutum ɗaya a Kiev. magajin garin kiev vitali klitschko ya faɗa ta kafar telegram cewa wasu mutane uku kuma sun jakata sakamakon hare-haren hukumar bayar da agajin gaggawa ta kiev ta bayar da rahoton tashin gobara da lalacewar wasu gine-gine a gundumomi hudu na birnin sojojin ukraine sun ce makaman masu linzami sun kuma auna birnin krivery da ke yankin nipro gwamnan yankin sarhi lysak ya faɗa ta kafar telegram cewa hare-haren na rasha sun lalata wata makaranta da wani otel da ginin gwamnati da kuma wasu rukunan gidaje guda uku to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To Madalla, kafin ku ji karashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. Watanni 18 bayan juyin mulkin da soja suka yi a jamhuriyar Nijar, shugaban gwamnatin mulkin sojan kasar janar abdulrahman chani ya kira babban taro na ƙasa domin tattaunawa kan matsaloli da ke addabar ƙasar a wani yunkuri na share fagen mayar da ita kan tafarkin dimokuraɗiyya wakilin murya amurka sulaiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga ya mai Wakilai kusan 700 na kungiyoyin rukunonin al'ummar Nijar daga sassan kasa ne za su halarci wannan babban taro da ake kira Asisi National wanda za a fara a ranar Asabar 15 ga watan Fabrairun 2025 a birnin Yamai a bisa gayyatar shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Abdurrahman Chani. Taron wanda ke da manufar tattara shawarwarin 'yan Nijar abu ne da galibin 'yan kasar suka jima suna jiran zuwansa. shugaban kungiyar fcr sule umaru na farin ciki da zuwan wannan lokaci da ya ce alama ce ta nuna fara cika alkawalin da sojojin cnsp suka dauka a baya kasan dama shugaban kasa da kanshi bayan jun mulki shi da kanshi ya yi alkawalin cewa da ya dauki ragama iko ne ko da ta jima wato shekara uku shi da kanshi ya ba kanshi lamunin shekara uku wanda yake cewa da ga wannan lokaci da ya mai da iko na ga horar hula To yau ɗauka wannan mataki na taha wannan kwamiti yana cikin abu ɗaya wanda ke kusatar da shi ga wato wannan alkawari da ya yi ba al'umma don haka muna marhaba. Shi ma shugaban gamayyar ƙungiyoyin Rezo Esperance Bashar Muhammad na da irin wannan ra'ayi. Ko da yake wasu 'yan ƙasa na nuna rashin gamsuwa da yadda aka tsara zaman musamman wajen tantance wasu mahalartan in ji shi. Allah ya sa dai a mai da duka eh, manufohi na ƙasa wanda za a gyara al'umma baki ɗaya. Saboda akwai ƙorahe-ƙorahe na yadda aka tattara jama'a wadda za su tattaunawa kuma da shi kan kan shi lokacin da aka ba su na tattauna. Wasu suna ganin kawai taro ne za a yi wanda za su rattaba hannu bisa kan abin da aka tsara tun da daɗewa. Shi kau taro aiko wani iri ne dama sai an shirya shi sannan a yi shi. Wani basaraken gargajiya kuma gogaggen ɗan boko ne janar Cani ya naɗa, domin jan akalar taron da gudunmuwar 'yan fafutuka na farar hula malaman addinai masanan doka da suka hada da lauyoyi alkalai tsaffin shugabannin ƙasa, da ministoci da ƙungiyoyin mata da ƙwararru a fannoni daban-daban waɗanda za su tsara wani kundi mai kunshe da daftarin matakan da suka wajaba a ɗauka don fitar da ƙasa daga ƙangi. abdulkadir na hantsi na makarantar demokradiyya na yi wa zaman kyakkyawan zato mutane su zo su tattauna biskan wace hanya ya kamata a bi domin a dawo hanyar demokrasiya kuma a ƙayatar da dokoki waɗanda za su sa ƙasarmu ta kasance biskan hanyar ci gaba ba tare da an samu targaɗa biskan ta ta demokrasiya abu ne wanda yake da kyau. Fatan 'yan ƙasa ya kusan zo ɗaya a gaba da shawarwarin da taron na Asisi National zai tsayar amma kuma tare da gargaɗin kaucewa kurakuran da ka iya jefa ƙasa da jama'arta cikin yanayin gidan jiya noman goje. Ya kamata a a mutunta 'yan ƙasar Nijar a masu adalci kuma a yi abu a tsakani da Allah kuma a mai da bukatar ƙasa gaba da kowace bukata ta kowane ne. Kuma muna fata su ma su ɗauki kama misalin cikin doka da ƙasar Mali da sun kasa sun kace daga wanga lokaci an haramtar da kudeta kuma ba za a taɓa yahe ma wanda ya yi kudeta ba. Za mu dakata mu ga ina an kasa a gaba domin mu san alkira insha Allah. A yanzu haka ana jiran isowar tawagogin jihohi da na gundumomi a albarkacin wannan taro da ake sa ran kammalawa a ranar 19 ga watan nan na Fabrairun 2025. yayin da makomar hambararren shugaban kasa muhammad bazum da matarsa hadiza ke zama abin damuwa inda yammacin litinin goma ga wata majalisar ɗinkin duniya ta ayyana ci gaba da tsare su ba tare da tuhuma ko yi musu shari'a ba a matsayin wani abin da ya sabawa dokokin ƙasa da ƙasa lamarin da ya ƙarawa wa su ƙwarin gwiwar nana ta kiran a sake su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida Sulaimu barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Ƙasashe 27 na ƙungiyar tarayyar Turai ta EU da Kanada a jiya talata ba tare da ɓata lokaci ba suka yi alkawarin yin adawa da matakin shugaban Amurka Donald Trump na sanya harajin kashi 25 cikin 100 akan karahuna da dalma da ake shigowa da su Amurka. Trump ya ce a ranar 12 ga watan Maris ne harajin a kan karahuna zai fara aiki da suke mai da martani jami'an EU sun ce za su iya sanya haraji a kan kayayyakin Amurka kamar barasar bourbon, kayan jeans, babura, peanut butter da galibinsu a jihohin 'yan Republican ake sarrafa su wato jihohin da suka goya wa Trump baya a zaben da ya yi nasara. matakin trump na sanya harajin akan karahuna da dalma ya dauke shi ne da nufin bunƙasa yanayin tattalin arzikin masana'antun amurka da ke sarrafa su a cikin wata sanarwa shugabar kungiyar eu ursula von der leyen ta ce kungiyar za ta kara muradanta na tattalin arziki ta kara da cewa kudin fito haraji ne wanda ke shafar kasuwanci sannan su ma masu sayan kayayyakin yana shafar su sosai. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, bari mu kuma sake komawa taskar rahotanninmu. alkaliman ƙasashe mafiya cin hanci da rashawa a duniya na CPI ya nuna yadda ghana ta fuskanci koma baya a sahun kasashe 180 mafiya cin hanci da rashawa a duniya bayan da kasar ta yammacin afirka ta sami maki 42 a shekarar 2024 wakilin mahamza adam daga kumasi na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana wannan sabon matsayi yana kunshe ne a cikin sanarwar manema labarai da kungiyar ghana integrity initiative wato reshin cikin gida kenan na transparency international ta fitar talata inda take cewa wannan sabon maki idan aka kwatanta da shekarar 2023 na nuni da koma baya sosai a kokarin yaki da cin hanci da rashawa a kasar ta Ghana. Hakan kuma ya sanya Ghana a matsayi na 80 a cikin kasashe 180 a matsayi na gaba. Wannan ya nuna raguwar maki 44 da Ghana ta samu a shekarar 2023 wanda ke nuna koma baya a kokarin yaki da cin hanci da rashawa a kasar inji rahoton. Rahoton ya kuma kara da cewa duk da aiwatar da wasu tsare-tsare na siyasa da gyare-gyaren hukumomi kasar na ci gaba da fuskantar manyan kalubale wajen magance cin hanci da rashawa yadda ya kamata. Kasar na yin hasarin kusan dalar Amurka biliyan uku a duk shekara saboda cin hanci da rashawa a cewar Ghana Integrity Initiative wato cibiyar da ke yaki da cin hanci da rashawa a kasar. Armiyahu Usama mai babatukan yaki da cin hanci da rashawa a Ghana ya nuna damuwa matuka kan wannan rahoton da aka fitar a baya-bayan nan. In an jarraba mutum akan anyan exams ko yayi wani aiki ne yana da ga kokarinsa in an baka 42% ba abu ne da za ka yi murna wannan ba bi ka fail yaki against corruption yaki against sace-sace yaki against cacan bata kudin gamnanti the fight against wannan corruption nan ko wannan activity ya je kasa kuma shakka babu cikin government institutions da waɗanda aka ba su amanan uh, public purse wato su doki su duba al'amuran garin su bari tattalin arzikin ya dawwama sun fail brutally to sai dai a wani bangare na neman shawo kan matsalar cin hanci da rashawa shugaban kasar John Dramani Mahama ya kafa wata kwamiti na musamman mai suna Oral Committee wanda ya bukaci da ta tattaro duk bayanai game da barna ta dukiya na ƙasa. To a jiya Litini ya karbi rahoton daga kwamitin da ke nuna jerin ƙararraki da aka gabatar na cin hanci da rashawa a kasar cikin wasu 'yan kwanaki kadan abinda ma suka zarta dubu biyu. John Mahama ya ce. As we receive this report, let me assure the Ghanaian people. Kamar yadda muka gani a cikin wannan rahoto za mu yi aiki tukuru domin ganin mun kare dukiyan kasar ta hanyar kwato su daga waɗanda sun ka ɗauka ba bisa ka'ida ba. Tosai To sai dai ba wannan gwamnati kaɗai ne ta ɗau mataki kan cin hanci da rashawa ba. Ita tsohuwar gwamnati ta jam'iyyar NPP ma sai da ta kafa ofis na jami'i da zai ringa gurfanar da masu aiwatar da almubazzaranci da dukiyan ƙasa wato OSP a takaice. Amma ko har ila yau matsalar ba ta ragu ba sai ƙaruwa take yi. Shin ina mafita? Malam Armiyawu ya ce. lokaci ya kai kowa da kowa da individuals da organizations da media groups da media houses even waɗanda ke cikin gamnanti bakin mu yayi guda against corruption. Na daga cikin dalilan da ya sanya al'umma kada wa jam'iyyar NDC kuri'a a zaben shekarar 2024 shine matsalar cin hanci da rashawa. Na dai ji ta bakin al'umman kasar ya suka ji da wannan batu. Muhammad Awal, before a yi election mami yana cikin damuwan Ghanaians kaman corruption ya ma kasan yawa. Gaskiya in ka duba situation kasa kuma ce kaman still batun corruption mu ne ba wuya mun je mu nemi rance frankly speaking bai make sense. sunana shaib said gaskiya muna samun damuwa da kuke gan shugabanninmu da an ba su dama irin sadan wani wurin an sa shi duba wurin aiki kaza irin bannan da suke muna cikin kasa gaskiya muka tuna yana damun mu alkalumman kasashe mafiya cin hanci da rashawa a duniya na cpi na duba yanayin cin hanci da rashawa ne a kasashe 180 daga maki sifiri zuwa 100 ta yadda ake jera su mataki-mataki bisa yawan cin hanci ko rashawa da al'umman kasar ke gani hamza adam muryar amurka daga kumasi Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe da minti goma sha hudu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa shirin da ke nemo hanyoyin inganta zamantakewa tsakanin al'umma da ke da bambancin addini kabila jinsi siyasa da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa sunana zainab babaji ni ce ke jan ragamar shirin a yau shirin zamantakewa ya tattauna ne da masu aikin wanzar da zaman lafiya. Rashin fahimta tsakanin al'umma ta fuskoki daban-daban da suka hada da bambancin addini ko fafutukar neman arziki da bambancin kabila ko siyasa na daga cikin kalubalen da ya janyo rarrabuwar kawunan al'umma da a shekarun baya ke zama tare. Ƙungiyoyi masu zaman kansu na iya ƙoƙari wajen aiwatar da tsare-tsare da suke da yaƙinin suna taimakawa wajen fahimtar matsalolin da samun hanyoyin warware su. Malam Musa Eltani Muhammad manajan tsare-tsare na kungiyar samar da ci gaba a afirka ta yamma wato development initiative of west africa diwa ya ce rashin yadda da juna saboda jita-jita da ƙarairayi sun ƙara rincaɓe zamantakewar al'umma don haka suka fidda wani shiri na musamman don horar da masu ruwa da tsaki hanyoyin sasantawa abin da muka fahimta yake kawo saɓani shine a yanzu nan tuhume-tuhume sun yawa rashin yada ya yi kamari yadda da aka samu da juna ya koma baya sa'annan kuma banda haka mahanga na addini guda biyu da krista da musulmai an mai da shi baya domin abin da muka fahimta ba addinin da ya ba mabiyansa dama su yi rashin zaman lafiya to neman duniya ya zo ya sha gaban addini da ƙa'idodin addini shi yasa yanzu muke son shugabannin addinin nan su sake tsaye in suka tashi tsaye mu mu goya musu baya eh su cika ah, garuruwansu da bayanai cewa addini fa duk wanda ya yi wayannan ta zaune tsaye da sunan addini ba addini ba a cikin 'yan kwanakin nan mun ga yadda siyasa ke tasiri a cikin addini yadda shugabannin addinan wa'ansu sun kauce ma faɗin abin da ya dace ko kuma yake cikin wa'annan littattafai kusa. akwai faɗakar wanda za ku yi musu domin su koma kan turba na ita addinin nan domin a samu wannan zaman lafiya sosai a mu kowane shugaban addini ko ranar juma'a ko ranar lahadi idan ya zo yana bayani da ƙyar ne ba za a samu ɗan siyasa babba da ya zo domin eh, ya zo bauta ba to a wannan matakinmu shi ne akwai irin hikimomi a kwasa-kwasanmu wanda da sun faɗi shi ko kuma da sun yi amfani da shi ɗan siyasa zai farko domin mu muna da tsari na ba kiran suna ko kuma a kunyantar da mutumi ba a'a halayya da ɗabi'a muke son a ci gaba da wa'azi a kansu domin su gyaru to musamman abubuwan da muke kiran alamomi ko kuma agents na raba kai su ne dividers siyasa na ciki 'yan siyasa na ciki arziki na ciki masu arziki na ciki to wa'annan abubuwan ne za mu tattaro yaya ake bin su da mai arziki ko ɗan siyasa zai gamsu da bayanin ba wai zai fusata da bayanin ba to shine muke kiran skills wato hikimomi na wanzan da lafiya wanda mutum da shi kake magana ma yana jin daɗi sai ka ga yana son ya gyara wani kira za ka yi ma al'umma tun da dai idan rikicin nan ya taso su suke wahala kuma ya kamata a ce zaman lafiyan na ya fara daga karan kansu ne kafin ma wani ya zo ya wanzan musu da wannan zaman lafiya wani kira za ka ma al'umma gaba ɗaya eh, kira na ɗaya shine mutane su yi karatun ta natsu kuma su samu wankin zuciya abinda mu adiwa muka fahimta idan kana ganin ka san daidai to godewa Allah za ka yi ka ji tausayin wanda kake ganin bai san daidai ba to ya zama nauyi a gare ka ka kawo mai gyara. Dr. Sumayya Abubakar Muhammad shugaban kungiyar muryar Fulani Peace Initiative Network da ke fadakar da al'ummar Fulani nemo hanyoyin zaman lafiya ta ce matsalar ɗumamar yanayi da neman hanyoyin bunƙasa tattalin arziki da yawaitan jama'a na daga cikin matsalolin da al'ummar Fulani ke fuskanta. Da su kansu al'ummar Fulani akwai ayyuka da dama a kansu da basu ba. Na farko shine su sani cewa yanzu na karni na 21 ne ba karni na 17, 18 ko 19 ba. Wanda da yanzu akwai abin da ake ce ma identity wanda dama su ba mutane ne masu son zama waje ɗaya ba saboda yawo to idan kana yawo ka je kan ka zago baka da national identity baka da where to claim yana ɗaya daga cikin matsalolin da suke fama da shi dole a mahukunta daga cikin su su zo su zauna domin a tattauna wannan ya za a magance wannan matsala na ɗaya kenan na biyu kuma sun bari a mayar da emphasis da suke badawa wajen kiwo biyu ya ɗauke musu zarafi da dama da za su mayar da hankali wajen karatu wanda da kuma da karatun aka san su wanda ya daɗa ta'azzara rikicin da ake fa rikice-rikice da ake fama da shi wanda kuma still mahukunta daga cikin al'ummar fulanin ya kamata dole a ce an samu zama na musamman domin a wanzar kamar ɗaya daga cikin abu da muke a kungiyar mu shine a muna zuwa rigage sai mu buɗe musu makarantu wanda ya dace da yanayinsu da kuma tsarinsu domin mu samu ta hanyar nan gudunmuwar da muke bayar domin ilmantar da su a samu reduction in violent conflict especially a nan jihar ta plateau kaba muna da makarantu biyar a tsakankanin local government guda hudu muna da yara sama da dubu daya wanda suke cin gajiyar wannan tallafi to idan aka ce akwai irin waɗannan gurare a gurare daban-daban a da matsalolinmu su mun magance su sai kuma ɗaya daga cikin su ma matsalar da su kansu fulani ke fama da shi wanda su ya kamata su zauna su fixin wannan abin tasu shine whether they like it or not zaman daji yana so ya gagara al'umma dole su dawo birane su zazzauna su ɗabbaka garuruka su kafa ta su zauna a ciki in ba haka ba ya wace ya wace a wannan karni da muke ciki ba shi da wajen zama gaskiya they have to rethink to uh, re-strategize yadda za a na kuma da mutane da makwabta lafiya wanda wannan shine babban uh, kalubalen da muke fama da shi akwai lalatattu daga cikinsu da gaske an sani kuma muna kira da gwamnati cewa ta yi gaggawan magance su amma peace loving other people wanda ba su san hawa ba su san sauka ba kan ɗauki brunt ɗin laifin da ba su suka aikata ba wannan gaskiya na ɗaya daga cikin yanzu babban kalubale da suke fuskanta gaskiya kusan a ce a fulani gaba ɗaya su suka yi kaza eh, misali shine kamar a ce al'umma ɗari mutane goma su lalace sai a ce gaba ɗaya al'ummar su lalace hakan gaskiya a kyautatance ba a kyautata kuma ba a yi adalce ba eh akwai lalatattu to dukanmu mun sani kuma mu ma mun daga murya da babbar murya muka kira da gwamnatin tarayya da kuma hukumomin tsaro su dau matakin gaggawa and they should be treated as such na ayyukan da suka aikata amma kuma akwai mutane miliyoyi da yawa da ba wannan ba ɗabi'ar rayuwarsu ba ne kuma suna fuskantar tsangwama da kuma stereotypes akan abu makamanta haka wanda ba su aikata ba. In an zo zama a sulhunta zancen Hakimin yankin Gashish a ƙaramar hukumar Barikin Ladin jihar Filato, Farfesa Nuhu Dangata, ya ce son zuciya da rashin adalci na kan gaba wajen assasa rashin zaman lafiya da ya kamata a sauya akala. Abin da yake kawo rashin zaman lafiya shine son zuciya da rashin faɗan gaskiya da rashin yin adalci. wa'annan abubuwa in ana samun su a cikin communities namu dole za a samu rashin zaman lafiya amma aiki da ya kamata mu sarakuna da kuma shugabannin addinai ya kamata su yi shine mu sani fa kamin ka zama affiliation zuwa wani religion kai mutum ne allah ya halice mu mu mutanensa ne kuma dole mu yi yadda za mu zauna tare a cire bambanci na addini malamai su faɗa ma mutanensu su gaskiya abinda addini ke koyar da su sarakuna kuma su yi gaskiya banda son kai they should not be partisan su so, zaba wuni suna raba kan mutanensu ba 'yan siyasa kuma su yi hankali domin su ma suna kawo rashin zaman lafiya. Na san ka yi tafiye-tafiye ka dudduba waɗansu ƙasashe da waɗansu wurare yadda ake zama na zaman lafiya kama na bayanin yadda ka ga waɗansu ƙasashe suna zaman lafiya. Daya daga cikin ƙasashen da na tafi na ga ana zaman lafiya shine Republic of Jordan. a wajen na gan zaman lafiya out of 100% na mazaunan jordan 2% ne kawai krista kashi biyu zuwa a cikin ɗari su ne krista a wajen amma suna zaman lafiya ba su raba kawunansu a kan addini ba a cikin ko passport nasu ko id card ba a nuna bambanci ko wannan krista ne ko wannan musulmi ne duk suna sa judanian kai dan judan ne kuma akwai abin da sun yi da ya faranta min zuciya a wurin zabe a house of assembly nasu akwai kujeru da an bar ma krista sai kai krista ne zaka contest domin in an bari a yi zabe duka krista ba zai iya samu wani kujera ma ba amma saboda hikima da manyan su suka yi an bar wa'annan kujerun ma krista ne sai kai krista ne kamin ka contest amma kana ga irin wannan zai auku a najeriya kuwa to sai a hankali <laughs> domin wannan zai yi wuya sai dai manyanmu sun dawo a yi gaskiya domin a hada kan mutane yawancin matsalolin da ake samu waɗansu suna ganin kamar an bar su ne a baya ba a yi da su kuma dukanmu 'yan najeriya ne juna mu manta masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri yanzu dai a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin na zamantakewa ke cewa mu huta lafiya. A gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar imel. To Sama'ila Agnes Malafaturi saƙonka ne na farko inda kace muna yi muku godiya dangane da irin damammakin da kuke bamu domin mu bayyana ra'ayoyinmu. hakika ya bangoni ya zama dole don haka muna nan tare da ku a yaushe. sako na gaba ya fito ne daga shehu adamu rijau wanda ya ce shugabannin najeriya ya kamata dai ku gane cewa duk gudun mai gudu fa akwai inda takalminsa zai iya tsinkewa saboda haka ku kiyaye domin dai wannan azaba da kuke gana mana abin yayi yawa sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga musa malam indu kazawai nijar tare da sanusi maɗattai da garbu kazawai nijar inda suka ce nuna bukatar da majalisar ɗinkin duniya take yi kan a sako shugaba ba bazum abu ne mai kyau sai dai hakan zai yi wahala duba da har yanzu ba a gama shari'a ba sai sakon alhaji umar fo'eva gashuwa da adam a adam gashuwa waɗanda suka ce salam ya hausa mai albarka kalaman da ƙungiyar transparency international mai yaƙi da rashawa a duniya ta yi akan najeriya sakamakon kokarin da ta samu na maki ɗaya a fagen yaki da rashawa cikin shekarar 2024 da ta gabata ihu ne bayan hari. na gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. sakatare janar ɗan ƙungiyar ƙasashen larabawa ahmed abdul gate ya yi watsi da duk wani ƙuduri na tada falasɗinawa daga zirin gaza a yau laraba yana mai cewa ba za ta sabu ba a sauyawa falasɗinawan matsugunni Abdulgate ya faɗa a taron ƙolin gwamnatocin ƙasashen duniya cewa ƙudurin shugaban Amurka Donald Trump na kwashe Falasɗina kusan miliyan biyu daga yankin Gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita zai jefa yankin cikin yanayin rikice-rikice wanda zai yi mummunan tasiri ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin. A yau Laraba jami'an Ukraine sun faɗi cewa sojojin Rasha sun kaddamar da hare-hare a cikin dare da suka hada da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki fiye da 120 inda suka yi sanadin kisa akalla mutum daya a Kiev. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya faɗa ta kafar telegram cewa wasu mutane uku su ma sun jakata sakamakon hare-haren. masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda akwai jimuriyoyinsu musamman maryam dauda da ta karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu carl stalin ni muhammad hafiz baballe daga nan sashen hausa na murya amurka ke cewa ku huta lafiya sai mu haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.